على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم الحق الفاصل بين الجبلين والإتقاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان ديدان المبتدئة من المقلدة والصوفية ولما كان من ديدان المبتدئة يعني da ya kasance daga cikin ɗabi'a na yan bid'a na mukallida masu takalidi da mazhaba da kuma sufaye da shi'a da yan ahmadiyya da yan kutubiya da abin da ya kama da wannan ولما كان yayin da ya kasance dabi'un su shine aiwatar da hadisai da ifai wal mawdu'a da hadisai mawdu'ai akan gina ainihin ra'ayinsu. su wa ya kasance Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yana yin tahziri daga ainihin yin aiki da hadisi da ifi da maudu'i na'am qalu alayhi anwa'an tuham sai suka auna mai nau'i nau'i na tuhuma suka auna ma Nasiruddin Albani nau'i nau'i na tuhuma wa laqabuhu bi alqabin sayyi'a suka yi masa lakabi da lakuba munana na suka da fatanci taratan bi annahu murji'i wani lokaci sai huwa murji'un an gane wani lokaci suka cikin gina albani a ƙidan Hirsha? alhali nasiruddin albani a littattafansa ya yaƙi Hirsha sosai an gane wani ku wa taratan annahu lam yudarris inda ulama eh wani lokaci kuma annahu lam yadrus inda ulama hmm, lam yadrus cewa bai yi karatu a gaban malamai ba an gane kaji mutum na faɗin wannan to san cewa wato mutumin da yake an ci shi da yaƙi ne ya ga babu yadda zai yi da kai sai ce ba kai karatu wajen malamai ba an gane daga cikin sukan da suke wa albani bai yi karatu wajen malamai ba yaya za a yi albani ya inganta ya za'afa shin wannan ya kamata su duba inda ma da gaske ne ko aikin albani aikinsa ya nuna a zamaninsa babu wani malamin hadisi kamar shi to babu malamin hadisi kamar shi wanda ya kware kuma ga amana na ilimi to yaya aka yi wanda bai karatu a wajen malamai ba zai zama to yana da irin wannan kwarewa wanda su da suka yi karatu a wajen malaman ba su da kwarewa irin nashi an gani to menene amfanin karatu wajen malamai sun daga shi kai ba kware ba kamar yadda ya kware shi wanda kace bai yi karatun ba ya fi ka kwarewa a ilimin hadisi an fahimta ko balantana ba gaskiya bane a ce albani bai yi karatu wajen malamai ba sai dai a ce malaman albani ba su da yawa yadda ake samu wani kaga malaman shi talatin kaga malaman shi arba'in malamai goma malamai kaza nasiru ji albani malaman su ba su wuce biyar ba da yi karatu wajen su ya ba zan gane wannan saka magana cewa bai yi karatu wajen malamai ba ko da ma wajen mahaifinsa ya yi karatu wannan ya ma wadatar hmm. mahaifinsa babban malami ne na hannafiya ko sannan mahaifinsa lokacin da nasiruddin albani ya shiga ainihin nizamiya yana gama ibtida'iya baban ya hararo wani abu yace idan ya saki albani ya ci gaba da karatu a nizamiya albani zai iya kwace masa albani zai iya zuwa nan gaba yana yaƙi da mazhaban hannafiya shi ko babban abin da mahaifin ke so shine albani bayan ya rasu albani ya gaje shi wajen karantar da mutane yawan hannafiya an gano wannan ko to kuma abin da ya guda din sai gashi ya faru ya tara da shi a nizamiya an gano wannan ko amma kuma sannan sai kuma ya koma yana bincike-bincike a nan ya zo ya karanto ya zo ya ga jarida na ainihin a shekara shekarida wanda shekara shekarida yana takarijin hadisai a cikin jaridu to nasiruddin albani garin bincike sai ya hango wannan jarida din haka ya zo yana ta bibiyan wannan jarida yana ta bibiyan wannan jarida har Allah ya sanya mai sha'awar ilimin hadisi ina fatan gane wannan to sai gashi daga baya nasiruddin albani ya fara sha'awar cewa ya gina addinin shi ba akan wata mazhaba ba irin da a wanda shekara shekara ya yi an gani shekara shekara ya yi tasiri ga nasiruddin albani sosai a wajen akidansa da wajen manhajinsa duk da cewa shekara shekara daga baya ya samu zalla ya dan samu zamiya kan wasu al'amura da suke da alaka da akida an gani mutane suna cewa saboda rayuwar shi a misira idan mutum ya rayu a misira yanayin bi'a na misira yana da wuya mutum ya kai labari in ba Allah ya taimake shi ba an gane wani ku to yana daga cikin malamai zarata ina ganin akwai Ahmad Shakir kaga Ahmad Shakir ya rayu a misira amma kuma Ahmad Shakir kusan bai samu wannan zamiyar da shi Rashid Rida ya samu ba Nasir Bin Albani ya tasiratu da Rashid Rida har ya zamantu a ah, ya yi sha'awar ilimin hadisi daga baya suka samu matsala da mahaifinsa mahaifin ya ce masa in ma ya daina magana akan hadisi dan in ya in baya nan mahaifin baya nan mahaifin ya sa shi ya zo ya karatu in baya nan to albanin yana karatu duk abin da ya zo ya gani ya saba ma hadisi sai ya nakare shi shine daga baya ɗalibai suka kai ƙaran shi da baban ga irin yana warware mazhaban hannafiya shine baban ya kira shi ya ce masa ya bari in ma ya daina warware mazaban annabiya ko kuma ya daina karantarwa shi da sai albani ya zaɓi ya daina karantarwa a ainihin majalisin baban saboda ya za a yi ya ga gaskiya kirkiri ga hadisi ya tabbata sannan kuma ya zo ya bar hadisin ya ɗauki mazaban annabiya ya ta yaɗawa nan ya gano gaskiya na fadan gane shi ne nasojin albani da kan samu matsala da babu sai janye daga karantarwa a wannan majalisin shi ne na ji wani ɗan bidiyo yana cewa ai saboda ma bai san dare da mahaifinsa ba sai da mahaifin ya kore shi a majalisi ka san nan bidiya mai kwadan bidiya ya ce saboda ya tsaya ya yi riko da sunna sosai baya kalidi mahaifin ya ce masa in ma ya yi kalidi ko su rabu sai ce wa mahaifinsa gaskiya mai kuwa ya ci gaba da karantawa a wannan majalisi da takalidi ya bamu mahaifin majalisinsa amma yana nan yana mutunta mahaifinsa an gane wannan ku wannan shine abin da ya faru na wataratan bi annahu yas'anu fil a'imma al arba kai wani lokaci ma sai ya masa kazabi kamar yadda ake wa wannan salafiya na hakika sai a ce suna suka ga al arba suna suka malaman mazhaban nan guda hudu kaga sai a mai wannan sukan shin gaskiya ne ko ƙarya kaga wannan ƙarya ne wataratan innahu yamna'u min mutala'ati al fiqh wani lokaci a ce albani yana hana a ringa leƙen littafan bidiyo ai albani baya san littafan bidiyo kamar yadda kuma aka jingina gare mu an ce a majalisin ya haya salafi ba a karanta fidiyo saboda yana ƙin fidiyo Ta kuma ɗalibi na jin wannan zai fashi da dariya saboda ya san wannan magana ƙanzan kurai ne ƙanzafi da ƙarya ne ya san mu ne ma muke karantar da fiƙiyu eh wala tu minha eh sanan kuma wai albani nasir da albani yana hana a fa'idantu da littattafan fidiyo a gani wanda albani ya ce ɗalibin ilimi ya kamata ya karanci littattafan malaman fikihun nan ya fa'idanci da abin da ke cikinsa sai dai abin da ya saba ma nasi na'am wa taratan da annahu hadis ahadin bil islam kai wani lokaci masu ce albani sabon musulunta ne <laughs> sabon musulunta ne ba kwa ganin cewa bature ne shi ai bature ne yaya za a yi bature ya zo ya inganta maka hadisi wallahi wannan mu mun ji wannan akwai wa'azin ƙasa da aka yi wa'azin ƙasa da aka yi na wata ƙungiya wanda aka suka fito suka ce ko kun san wane ne albani wai suna ganin in suka yaƙi albani to sun gama da 'yan salafiya to sun gane cewa in har suna so su samu nasara wajen yaƙar salafiya sai dai su yaƙi manzan Allah za su samu nasara ko babu wani malami da muka rike gwani in dai za ka soki wani malami ne ka wahala kowane malami mun ɗauka zai iya dacewa zai iya yin kuskure mu muna mutunta malaman salafiya amma ba burge su annabawa ba to wai wannan da a wata salafiya akwai wani mutum ana kiran shi albani shi ya kawo ta wai ga ma shi ya kawo ta shi ma albani ya karar da salafiya ne an gane na ga ma albani shi ma albani daga cikin shi ma ya karar da salafiya ne shi ma ya fara gudunmawan shi to dan kan soke albani kan soke salafiya kenan a'a wa taratan bi annahu rajulun a'jami wani lokaci sai ce albani ba ajame ne to walaita min al-arab ai ba balarabe ne. to da zaran kaga kabilanci ya shiga ko bangaranci to ka san karfi ya kare da ah, ya kawo kabilanci a cikin addini ana magana musulunci mai ruwanka da kabilan mutum mai ruwanka da kaza ai musulunci ba abin da ake duba mai ake dubawa inna akramakum inda lahi a cikin kana fara ji an ce sabon musulun da ni kana fara ji an ce dan kabila kaza to Ƙarfi ya kare eh. wani lokaci ma daga nan kuma wani duka ma zai kai wani ya ga wannan bai amfani ba sai koma alu Wani haka wansuru sun in kuntum ilin kawai a kona shi ne kawai ku taimaki allolinku sun za ku aikata wannan ne mataki na ƙarshe wanda mutum ke iyawa to wala albani ba abin da ba a gaya masa ba an gane kuna nan a nan wajen wani ce albani shi ne wanda ya fara kawo boko haram a duniya wannan shine abin da doktoru kiyas ya faɗa doktoru kiyas ma a tunaninsa in ya rusa albani ya rusa salafiya ya fi shekara goma yana na nasiruddin albani kamar yadda wannan shi shi kuma abin da ya dauka in ya rusa Ibn taymiya haka ya zo yayi kasa sun fi dari akan Ibn taymiya kana wahala ne dan kai kasa da kai Ibn taymiya babban abin da mutum zai yi in har zai in har zai iya taɓa manzo Allah ya samu nasara to zai taɓa tarbiyya in har za ka iya rusa manzo iya zilla in za ka iya rusa manzo Allah ma rusa wani malami malaman salafiyya suna da yawa an gani ko shi malami gudunmawa yake bayarwa ba wai shi ake dogara da shi ba ba mu dogara da ibn tiniya ba ba mu dogara da albani ba ba mu dogara da shekarabi ba mu mun dogara ne gaba ɗaya da awon mu yana kaiwa yana komowa ga kalan lawo ƙarar sulu na ban da ba ta gane wannan Eh. wani jiba ha'ulayi da kaulin rasul sallallahu alaihi wasallam muna amsa ma wa'annan da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a da'awar jahiliya da'awa eh ma da'awar jahiliya yace ma da'awar jahiliya hmm. da uha fa innaha mumkina me kawo da'awar jahiliya hmm. wannan da'awa kabilanci da'awar wariyar launin fata da'awar bangaranci jahiliya ce me ya kawo wannan da'awar ta jahiliya da uha fa innaha muntina ubarka tana wari duk da awa ta jahiliya da awan kabilanci bangaranci wariyar launin fata mazhabanci duk wari take yi bai bi ibaratin ukhra wato muka dauki wani fassara kuma Sheikh Al-Albani kama bi ma lam yakun bihi kaseerun min al-ulama Sheikh Nasiruddin Albani ya tsayu da abin da yawa daga cikin malamai ba tsayi da shi ba a zamanin sa na'am min tasfiyat kutub al-hadith na ainihin tattace littattafan hadisi من الاحاديث الضعيفه ده حديث daga hadisai da'ifai da mawdu'ai wa ma la asala la da wanda ba shi da asali شوهت جمال الإسلام domin hadisai da ifai da maudu'ai sun gurɓata kyawun musulunci kuma sun kange daga ci gaban babu abu daga cin abin da ya kawo mana ci gaba wajen ci gaba a cikin addini mu yin aiki da hadisai da ifai da maudu'ai hmm. shi sa albani ya hararo wannan da albani ya hararo wannan ya ce to bari yayi aiki ko shekara nawa zai yi zai tace musulunci daga wayannan hadisan saboda mu samu mu gudanar da addinin mu akan tataccen hadisai hadatun hadisai idan aka tace hadisi zai zama to addinin mu a tace yake idan addinin mu a tace yake duk inda muka dumfara da sunan addini za mu yi addini ne mai kyau kaga cikin sauki za mu samu nasara na batan gane kama a ce kai ne za ka yi tafiya za ka yi tafiya sai aka samu wasu mutane gurbatattu ka je saudiya ne ba sai wasu mutane suka ce ma saudiya yana yammacin najeriya ne in kana so ka je saudiya ka bi ta yamma wasu ka ce a ah, saudiya na kudancin najeriya ne in kana so ka bi ta kudu in ka bi ta kudu za ka samu zuwa saudiya wasu ka ce saudiya na sama ne ka shiga cikin sama kai ta tafiya a sama za ka je saudiya a cikin nan gaba ɗaya kuma duk wa'annan mutane su ne suka kewaye ka da maganar za ka yi aiki za ka je saudiya har abada in ka ce saudiya na na kudanci ne ko arewanci ko waye ko sama ko ƙasa ko kuma wani sai ka nitsi a ƙasa za ka je saudiya sai ka nitsi a ƙasa to a cikin wannan waye za ka bi a cikin sai kai ga saudiya babu to sai wani ya zo ya ce gaskiya fa ina so baka shawara in kana so ka je saudiya sai ka ruwa da duk wayannan malaman sai ka yi watsi da duk wayannan masu baka labarin ka rike wancan ka ga wani can shi ya san saudiya da gaskiya shi kuma ya gaya mana cewa saudiya na gabas ne shi ka gaji ana na cewa an tafi gabas ya saudiya na gabas shi ne daga najeriya misali an gano wani? to kaga idan ka saurari maganar wancan ka zo ka ɗauki maganar wancan da ya ce ma saudiya na gabas ne ka je ka saurari wancan malamin ya ma bayani dan na zala za ka je saudiya amma in baka saurare shi ka ci wani sauraron wannan wani lokaci za ka ruga da gudu kai ta tafiya a cikin jirgi ko a mota kai kai yamma sai ka kure yamma gaba ɗaya ga gaba saudiya ne, kira maka je isra'ila daga nan kuma ka dawo kai ta tafiya ka tafi kai kudi kana tafiya je ka je wani waje can da wasu zufaye ko sai shi'a sai ka je ka gana ana ta shi an zama nan na saudiya wani kuma yanzu ya hau jirgi ya ce zai ta sama sai da kai ta yin fa'in za ka je saudiya sama za ka yi daga amma da zarar ka je ka saurari wancan kafin ka zo ka gado wancan din shekaru ka sun kare haka mutum ya ci aiki da zai fai mawdu'ai da ifai mawdu'ai zai ci kokarin neman musulunci ba zai samu musulunci ba a gani to shi shine albani yace ko shekaru nawa zamu yi don a tace saboda ƴaƴanmu da jikokinmu sun zo su yi aiki da tataccen addini sai za ka kira shi imamu tasfiya wa tarbiya shine imam na tasfiya tace addini da kuma tarbiyyantar da mutane akan tatattun hadisi nam wa ba'adatum an manhajul al asati wannan shine abin da ya ya nisantar da su daga manhajin musulunci tatacce sara ka annahu a bi shay'in jadid sai zama to albani ba kamar sabon abu ya zo da shi kowa albani zagi ake ta ko'ina ya muqallida wanda masu takalidi sun kyamace shi bi annahu yudammiru wa yuhazziru min al-ahadith domin yana rusawa yana tahziri daga hadisai allati tadilluna biha da suke kafa wuce da ita wajen karfafa mazhaban su da karfafa fikiran su karkatacce na'am na'am wannan da da ina ba su fahimci ba nan yayi suna amfani da kalmar tasfiya amma kuma hanyar daban hanyar tasfiya daban ana nufin in an inganta hadisi a tarbiyyar da musulunci akan hadisai ingantattu an gani قلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يترجح عندي والله اعلم abin da yake rinjaye a wajena duk da wallahu a'lam نعم الذين أنشأوا إن الذين أنشأوا الخوارج هم الذين خرجوا على علي wannan da suka kirkiro aqidar khawarij su ne suka yi tawaye ga Ali bin Abi sababin da sababin tahkim din eh sun mai tawaye saboda al'amura da yawa jama'a fi shakl ta'ifa na'am kasancewa su jama'a a cikin siffan wata kungiya laha ittijawu ha a siyasi wanda tana da mafuskantar da na siyasa su suna da mafuskantar da na siyasa su khawarij wa ara'u al-khassa kuma suna da ra'ayin su kebantacce bi khilafi zil quwaisira alladhi kharaja eh saban kaga su ɗan khawarij suna da irin yanayin siyasan su babu wanda suka yarda ya mulki sai wanda yake cikin aqidan su duk wanda baya tare da su kafiri ne zindiki ne shi an gane to kuma suna da ra'ayin su keɓantattu wajen aƙida mai aikata babban zunubi kafiri ne shi ba zai shiga aljanna ba babu ceto gobe kiyama ba a ganin Allah ba a kaza to suna da nasu ra'ayi keɓantacce to ke ladi sabanin zulkuwar sira zulkuwar sira ɗin bai da wani ra'ayi keɓantacce da zaka ce nashi ne shi ne kawai ya zo ya gasa wa manzon Allah magana ya yi magana na rashin ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga su masu wannan ra'ayi kace a ce wai zulkuwar sira ne farkon kawarici suna ganin a'a wa'annan mutane da suka yi tawaye ga aliyu su ne farkon kawari shi to da su suna da irin su na siyasa suna da tsarin wanda suke tafiya a kai wanda ba za ka iya cire su kan tsarinsu ba na'am allazi kharaja wa tamarrada ala rasul sallallahu eh, alaihi wasallam wanda shi duk koyi sara yayi kuruji yayi tawaye kuma yayi kangare wa manzon Allah wa da shi kadai bi khilaf al-gawba allazina kharaju ala Uthman radiyallahu anhu sabanin wayannan gauga din wawayen nan wanda suka yi tawaye ga Ali bin Abi Talib fa innahum aidan laysuka da suka yi tawaye ga Usman wanda suka yi tawaye ga Usman su ma ba haka suke ba su da wani tsari aidan laysu kazalik kawai wawaye ne kawai ka turo su aka musu wani wani orientation suka su su kashe Usman amma ba su da tsari irin na Khawarij saniyar na uku na biyu kaunum ahadasu asaran fikriyan kasancewa sun farar da wani tasiri na tunani aqdiyyan na aqida eh, wanda yake bayyana ne suna da aqidan kawai mai saban Allah kafiri ne babu ceto gobe kiyama babu azabin kabari babu kaza mutum yanzu da zalika an gaire iska bambanta da wannan fikiran su daga wasun su wa yalhaqu bil khawarij kullum man shaya'a yana riskan khawarij duk wanda ya raka su wanda ya ba su goyon baya kan tunaninsu a sharaka wun fi ara'i ko ya yi musharaka da su wajen ra'ayinsu fi ayi zamani a kowane zamani wallazi da na zalika huwa al-imam ibn Hazam, wanda ya fa'idantar da mu wannan shine imam ibn Hazam al-andalusi wallahu a'lam eh wallahu a'lam littafin sa al-milal wannan hannashi eh an abun gaba al-shifa al-qadi iyati. المالكي المحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عائشة an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda inna ma kana firashu sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi adaman hashuhu lifu wato ya kasance shimfiɗar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake bacci a gare shi fata ne jan fata fata ne wanda yake abin da aka cusa a ciki shine kaban dabino ka san mu muna cusa auduga ne saboda filo ya yi laushi shi kaban dabino aka cusa a ciki an gane da abin da yake da alaka da dabino ganyen shi da sauransu kaga filo umar mutum ya kwanta ba zai ji laushi ba wallahi balantana baccin nan ya daɗe an gane na'am wa an hafsa radiyallahu anha qalat eh كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا wato manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance ne eh, wato shimfidan manzan Allah ya kasance a gidansa mai laushi a misan naslihi sintain wato wani bargo ne muka ninka shi ninki biyu wani mayafi ne muka ninka shi ninki biyu bayanamu fasanainahu lahu laylatan wato bayanamu alai sai ya bacci a gare shi an ninka mai shi to wata rana fasalaina lahu lailatan bi arba'in sai muka ninka mai shi ninku ninki hudu yayin da ya wayi gari alama ma faratu li al-laila me kuka shimfida mun ne wannan daren sai muka ambata mai wannan abin da muka shimfida mai ke kuma yadda shi yanda yake inna wada'atuhu domin lalle laushinsa ya hana ni sallah na wannan daren laushin yayi yawa da ana ninka mai biyu ne yanzu an ninka mai hudu an gane kun ci kuma yadda shi yanda yake ninki biyu domin laushin sa ya hana ni wannan dare wato yin ya hana ni sallah na akame ina mu eh, ayanin alamadiri eh, mazmun mene wajen muslim eh, bukhari na bukhari bukhari sai kai ne ruwa wanne gashi gashi ba fa shi bane ba ba ta hiki bane okay go Timothy مرمول من ok wancan marmul din shi na bukari wannan wannan hadisi da izini. ne wa kana sallallahu ya namu a hayanan ala sarir annabi yana bacci wani lokaci akan gado mazmurin wanda yake an lullufe shi da da ainihin da binu tumakken tumkakken da binu hatta yu asiru fi jambi hmm. har ma yakan yi tasiri a gefen jikinsa in ya kwanta zai dan yi layi layi an gane an lullube shi da wannan yakan yi layi layi a jikin manzo sallallahu alaihi wasallam wa aisha wannan hadisi akhrajahu wa al-bukhari wa muslim min hadisi umar na'am wa an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce jofin nabi sallallahu alaihi wasallam wato wani koshi wato cikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cika da wani koshi ba ko kadan cikin manzon Allah bai taba cika da wani koshi ba ko kadan walam ya busta eh? shakwa ila ahadin manzo Allah bai taba yada wani koke ga wani ba bai taba complain ga wani cewa gashi yana jin yunwa ko abin da ya kama da wannan ba wa kanat al-faqatu ahabba ilayhi min al gida. ya kasance talauci ya fi soyuwa a gare shi fiye da wadata eh? shin ne annabi ya fi son talauci wai Aisha ta faɗa cewa talauci ya fi soyuwa a gare shi fiye da wadata na'am wa in kana la yazullu shin mutum ya yi mutum fatan talauci ko yayi fatan wadata wanne ne yake gaba Allahumma yasu Allah annabi yana cewa Allahumma inni ya tsarukar guda wa tuka wal afafa wal gina. Hmm. ya Allah ina roƙonka shirya da kuma takawa da kuma lafiya da wadata ko kamewa da wadata kaga idan aka ce annabi ya fi sha'awar talauci mutumin da ya ce cikin talauci ba zai iya taimakon addini da dukiyansa ba gina masallatai gina makarantu kaza kaza taimakon addini taimakon kaza da yada da'awa an gani a ce wani talauci ya fi soyuwa a gare shi fiye da wadata to wannan fihi ma fihi an gani in dai Allah ya jarabi mutum da talauci musiba ne zai yi haƙuri Allah ya jarabe ka da wata musiba sai kai haƙuri kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma san samu Allah ya baka wadata wadatan da zai sa ka tsayu da addinin ka ka taimaka ma addinin ka ka taimaka ma al'umma na'am in kana la yuzillu jayan wato annabi yakan yi ni yana mai jin yunwa tawi ila lailatihi min al yana jujjuyawa tsawon daren shi saboda yunwa Wala yamna'u siyama yawmi wato azumin yinin sa baya hana shi walau sha'a ta'ala wato baya hana shi azumin yinin sa wala yamna'u siyama yawmi hmm. wannan yunwa baya hana shi azumin yinin kuma cikin dare bai ci abinci kuma ya ci gaba da azumi walau sha'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil da ya so da ya roƙi ubangijin duk taskar ƙasa Allah ya bashi duk taskar duniya zai iya wasimariha da kuma yan itacenta waraga da aishiya waraga da aishiya da kuma yalwa na rayuwanta walaqad kuntu abki lahu rahmatan mimma ara na kasance ina kuka a gare shi saboda tausayin abin da nake gani ga manzon Allah wa amsahu bi yadi nakan shafa da hannuna akan cikin manzan Allah bi ma bi saboda abin da ke tare da shi na yunwa wa qulu nafsi laka alfida raina ya zama tofar sa a gare ka ya rasulullah law taballakta ya kayi kuturi daga duniya da abin da zai kosar da kai ka tara abin da zai kosar da kai ya rasulullah aida ya bi. ya kulu ya aisha tumali walid dunya ya ki aisha me hadan da duniya ikwani min ulul azam ina rusul yan uwana daga cikin ulul azam na ranzani sabaru ala ma huwa ashad min sun yi hakuri da abin da yafi wannan tsanani kuma sun wuce akan halin su Allah ya dauke ransu cikin wannan hali kuma sun yi hakuri fadimu ala rabbihim suka gabata zuwa ga ubangijin su akrama ma'abahum sai ubangiji fa akrama ma'abahum sai ya kira makoman su wa ajzala sawabahum kuma ya kaurara ainihin ladan su fa ajidni as-sahayi fa ajidu ni ina samu na ina jin kunya in tarafatu fi ma'ishati min ma'ishati ina jin in nayi in nayi fi ma'ishati idan nayi tarafu'i idan na imtar da kaina cikin na ina ji na ina jin kunya in na zamanto ina yin rayuwa na tarafu in ci in ci mai daɗi in sa tufafi mai kyau in yi kaza to ina jin kunyan ubangiji na akan haka fassara bi gadan dunahu ina jin tsoro kada Allah ya takaita mu daraja kuma bayan nasu kada Allah ya takaita mu daraja su annabawan ga yadda suka rayu duk wanzu rayu sabanin nasu Allah zai rage min daraja ina jin tsoron ka wa min shay'in huwa ahabbu ilayya min al-luhuqi bi ikhwani wa babu abin da yafi soyuwa gare ni kamar irin yan uwana annabawa da fadadayi na wato na. qalat ita ce amma aqamu ba'du illa shahran hatta tu manzo Allah bai dade ba bayan wannan face wata daya har aka dauki ransa an gane hadisin isnadin shi أخرجه ابن أبي هاتف في تفسيره من حديث عائشة قلت وإسناده ضعيف من أجل خالد بن سعيد أخوان متم بسنا خالد بن سعيد بإن كان كذا حديث kai إيه، <laughs> dauki rayuwa na sarrafuhi bai sa yake jin kunya saboda yana so ya riski yan uwan shi a gani kaga ya kenan kamar yana son talauci kenan eh na'am kamul janai na'am shafi ne eh. 32 tabi'an na bakwai annayul ja'i wato bayar da labarin mutuwa da ya halatta akwai bayar da labari da ya halatta الثاني الثالث والعشرون لا 23 ويجوز إعلان الوفاة إذا لم yaktarin بما يشبه نعي jahiliya yana halatta a sanar da rasuwan mutum idza به yaktarin يشبه نعي الجاهلية jahiliya idan bai أبن da shi ba abin da yayi kama da إلى na jahiliya bayan da labarin mutuwa irin na jahiliya lokaci ma sanar da haka din yakan waje ba dalan ya kun inda man ya kuma bi haƙƙi min al-ghusl wa in ya zamanto shi wanda ya rasu din bashi da wanda zai tsayi da haƙƙinsa na ainihin wanka da kuma likafani sai a sanar da a samu wanda zasu mai wanka da likafani da kuma yin sallah a gare shi da makamancin wannan a cikinsa akwai hadisai na farko daga abi huraira Allah ya kara masa yarda annabi ya bada labarin rasuwan najashi a ranar da ya rasu a ciki manzo Allah ya fito zuwa ga filin idi ya fito zuwa ga musalla fili yayi kabbara ga yayi sahu da su yayi kabbara hudu eh a garaje hu shekani wa gairu kuma wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadati da sannan an bata shi zai zo da dukkan ziyada din shi min mukhtalifi turqi daga mabambanta hanyoyin sa hanyoyin da yazo fil mas'ala kitin al hadith sabi nam athani an anas qala qala an karbo daga anas yace annabi ya ce zarraya zaid fa usiba Eh, lokacin da aka yaƙi mutasa ya ce dubi ne harisa wato dubi ne harisa ya karɓi tuta sai aka musibantar da shi ya yi shahada manzo Allah yana madina ba yana madina yake faɗin wannan magana ba wai a gaban shi kai shahada ba Allah ne ya sanar da shi sannan sai kuma Ja'far bin Abi Talib shi ma ya karɓi tuta shi ma aka musibantar da shi ya yi shahada sannan abdullahi bin rawa shi ma ya karba fa usiba aka musibantar da shi ya yi shahada aini ailai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zarifan lalle idanuwan manzo Allah suna ta tsiyaya da hawaye amma kaza Khalid bin Walid sannan sai Khalid bin Walid zai karbe ta min gairi Ibra ba shugabanci hmm. shi ba wai an nada shi bane dama manzo Allah ya ce idan idan wani ya rasu sai a ba wani in wani kamar annabi ya ishara cewa da za su yi shahada an gani to amma wayannan guda uku aka ambata Jafar bin Abi Talib Abdullahi bin Rawaha da Zaid Zaid aka fara ambata sannan Jafar sannan Abdullahi to amma shi Jafar shi wannan Khalid da yaga cewa duk komandojin sun kare shi sai ka tuta ba tare da shugabantarwa ba shi ba ba shugabantar da shi ba fa fuki halahu sai aka bashi nasara an gani to nan wajen kaga an yi na ayu annabi ya ba da labarin rasuwan wasu mutane ko irin wannan labari da aka bayar dan a yi sallah a gare su a yi musu addu'a lokacin da suka rasu nan take ba wai bayan an riga an binne su ba ko yawwa rajul bukhari wa tarjama lahu na mu tarjama lahu ya ya masa tarjama wallazi qablahu bi qawli da wanda ke gabanin zarcewa babun ar-rajulu yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi babun mutumin yana bada labarin yana ba da labarin mutuwa zuwa ga mutanen mamaci shi da kansa yake ba da labari wa fa'idatu hadhihi tarjuma al-ishara ila anna na'ya laysa a kullu fa'idan wannan tarjuma ishara cewa na'ayu ba wai an hana shi bane duka nuhiya amma kana alaihi ahlul jahiliya kawai an yi hani ne ga abinda mutanen jahiliya ke aikatawa fakanu yursiluna man yu'lin sun kasance suna aikawa da wanda zai sanar da labarin mutuwar mamaci a kofofin addu'ar gidaje da kofofin kasuwanni a daga murya ana sanarwa wai za ka na har za mu sallama idan wannan har an sallama wato daga murya akan mumbarori yana kasancewa na ayu min babi aula ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبلها Shi za muka yi yanke da shi a cikin fakaran da yake gabanin wannan hakika wasu al'amura daban sukan gwamu da shi kiya fi za ta ha muharrama su ma ga karan kansu ababen haramtawa ne ukar daban misalin karban albashi akan yi wane ne zai zai sanar da wane ya rasu ya je goma kasuwa ya daga murya ko kaza za a bashi abin nan a yi tsada da shi a biya wa madawul mayyit annahu da yaban mamaci da abin da aka san cewa ba haka yake ba mutumin kirki ya rasu bawan Allah mai taimakon addini ko ba haka yake ba wai sun ce wai da zarar mutum ya rasu wai kada ka farko mai kanshi kan alkhairi sai alkhairi idan yana da alkhairin kenan ka faɗa an ba shi da shi ba in ba shi da shi kada kai ƙarya ka san mutum mushirki da shi ka san mutum mazinaci da shi dan luwadi ne shi kaza dan fashi da ya rasu kuma kana faɗin alkhairi game da shi Ka san baya taimakon addini kace bawan Allah mai taimakon addini mutumin kirki mai yawan sallar dare kaga ga sunan ka magayyaci in zaka yi mutum ka tabbatar da yana aikata wannan abun eh na'am da kaulihim as-salatu ala faqr al-amajid al-mukrimin eh kaman ku yi sallah ga ainihin alfaharin masu daraja shi alfahari ne na masu daraja ma masu karamci kuma bagiyatu salafa dina wani kasar don bidiya ya ce ku yi sallah ga bakiyatul salaf alkiram ku yi sallah ga ragowar ainihin magabata masu karamci a salihin na kwarai kuma irin wannan na wannan zamanin ma ba zai ake amma sai ka ji ana bawon Allah ya rasu ana fara shago ko ba haka ba kamar ya zai rasu ya ce kaza ya ce kaza eh? a wannan ba al'ada ba ne kai eh, kamar rediyo ana karɓan kuɗi can shi rediyo in ka faɗa aikin suka maka su rediyo dama waje ne na karɓan kuɗi dama an san dama sana'ar su ne in ka je gidan rediyo saboda a sanar a zo a yi sallah wannan ba laifi ba ne na amma bayan an riga an yi sallah kuma to baya halarta a yi ta wannan na ayyukan nan take a sanar da mutane a zo a yi sallah ga wanda ya rasu shi ne amfanin ba da labarin rasuwar mutum amma bayan ya rasu a zo a miƙe ana hudba a yi a akan rasuwan ana sanar da mutane ya rasu a yi kaza a yi kaza wannan sun bai dace ba wata ya rahmanu rahim ba